Lishayin sifatu madahi daga cikin wannan takidul madahi bima yashbihu dhammu akwai eh, mutum an yasbita lishayin sifatu madahi ya tabbatarwa da abu siffan yabo wa ya ati bi adati istisna'i ya zo da sigan gace cewa taliha asifata madahin ukura ka kaulin nabiga aljadi madihan fatan kamulat akhlaquhu gaira annahu jawadun fama yubqi min mali baqiya yaro ne ha kamulat akhlaqu halayensa kaf masu kyau sun shiga sai dai matsalarsa guda annahu da mai yawan kyauta ne ya ƙara masa aiki kyautan me sifarta ta kai matsayin fa ma yi buƙi baƙiyan minal mali bai rage komai na dukiya kaga laqad asbata lahu sifatun hiya kamalul a kalaku وقد أتى بعد بإثبات تلك الصفة بأداة الاستثناء غير كذا وانا غير أبو يسو أجي زاي جاءت بعدها صفة أخرى من جنس الصفة السابقة ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أفصح العرب بيد أني من قريش da fi larabawa fasaha sai dai matsala ina daga cikin burai shawa sai kuma su suka fi kowa fa min quraishi قريش يؤكد أنه صلوات الله عليه أفصح arab malhuzatun kuna malhuzatun ذا anta